يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau ana misala safiya ta sha bakwai ga wata rabi'ul awwal bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da safiyar ta da sha uku ga wata goma na shekarar dubu biyu da ishirin da biyu ubangiji muke roƙo ya dasar da duniya da lahira karatu da muke na littafin ahdari na shekar da rahmanu ahdari da kuma allahu ta'ala da ka satin da wata mun tsaya a ya wa أكشف الملكة ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع wajibi ne ga dukkan baligi da baliga su kiyaye dukkan gabansu gwargwadon iyawarsu wa ji alaihi wajibi ne a gare shi hibdu jami'i yi mastata'a ya kiyaye dukkan gaban shi gwargwadon iyawar shi za ka gabai sun hada harshe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa يفدا معاذ كتو يا معاذ كف عليك هذا لكن ضي متي يشيا اذا نو شغدا بيو ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا قلت ان السمع لن لديه والبصر لديه والفؤاد لذوتها كل اولئك كان عنه مسؤولا ذكر والاوامر ان لا يتبعي متعته wal udnan mutum ya kiyaye kullun ruwan shi guda biyu wal yadani mutum ya kiyaye hannayen shi guda biyu wal rajulani mutum ya kiyaye kafafun shi guda biyu wal batna wal farj sannan mutum ya kiyaye cikin shi da kuma farjin shi to lallai wannan zabai ranar tashin alkiyama su za su yi bawa shaida a lokacin da yake mutu a gaba wannan Allah ki cewa ne mana khtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun a wannan yini na kiyama za mu yi khatami za mu rufe bakunansu sannan hannayensu za su dinga mana magana sannan ƙafafuwarsu su dinga shaida ababen da suke aikata to lallai mutum ya ƙoƙari ya kiyaye gaban shi musamman baligi da baliga الشافعي نشر ما لك تاو أن يحب لله وأن يحب لله لن يبالغ يتودا الله ما دو لا بد لك تو تو الله كر كتوش بدن ويبغض له متين يكفنك يكي عبدا الله وأن يحب لله لن يبالغ لبالغ سفوك abu dan Allah duk wani abu da zaka so to ka so shi dan Allah wa yabghadu lahu sannan kuma barigi da badaga suke abu dan Allah ba dan duniya ba zaka shi so da kiyayya dan Allah yana cin mafi karfin igiyar musulunci hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mun ya mas'ud ya kai dan mas'ud ayyu ural imani awsa wata igiyar imani ce ta karfi ذاك قلت الله ورسوله أعلم نسي أن هذا الله سوك أي سكسي إيجير إيمان لتبقى فيه sai magana ki mai auta ƙa'uran islami alwulayatu fillahi wa tubu mafi ƙarfin igiyar musulunci to shi ne mutum ya kasance ya yi soyayya don Allah wal fillahi sannan kuma mutum ya yi kiyayya don Allah ma'ana ka kyamu don Allah da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu idan dan uwanka idan mutum yana son dan uwan to lallai ya bashi labari ya fara mai lallai ni ina son ka shi kuma lokacin da aka ce ana sai ce ahabbaka Allahu allazi ahbabtani fi ubangijin da ka so ni dan shi to kai ma ya toka. ka to da kuma Allah ke ce mai mafi karfin igiyar imani shi ne mutum ya yi soyayya don Allah sannan ya ki abu don Allah da wannan mutum ba zai da zakin imani ba har sai ya kasance yana soyayya ne don Allah sannan kuma ya ki abu don Allah hadisi ya inganta daga wani alƙon malik daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ta salatun man kunna fihi wajada halawatan iman akwai wasu ababe guda uku wanda idan mutum ya kasance yana da su to zai samu zaƙin imani zaƙin imani sai manzo Allah ke cewa an ruhu a wa ilayi ne masu yawa siwahuma ya kasance Allah da mazan Allah su suka fi soyuwa a zuwa gari ka fiye da komai a nan duniya abu na biyu wa an mar'a la yuhibbu illa lillah ka so mutum kar ka so shi don wani abu sai Allah kar ka so shi don kudin shi ka so shi da yana abin Allah yana da mu'amala mai kyau tunan mai imanin ka ya cika wa an yasra an fiye da kofuri kama tsara an yaquda wa finna sannan bawa ya dinga kyaman ya kasance ya koma zuwa ga kasarci. bayan Allah swatala ya tsamar da shi daga kafirci kamar yadda ke kyaman ya kasance a jefa shi a cikin wuta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya so da kidan Allah suna cikin mafi falalan ayyuka hadisi da wajen abi zarri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalul a'mali al-hubbu fillah wal bughdhu fillah mafi falalan ayyuka to shine mutum ya so don Allah ta so abu don Allah sannan ka ke abu don Allah in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan bayan Allah sanin imanin ba baya cika har sai ta ce zuciyar shi cike take da san Allah da kuma iya yin abu don Allah hadithu manzan Allah manzan Allah bita man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman mutumin da ya so abu don Allah ya ƙi abu don Allah ya ba da abin da Allah ya ba shi don Allah ya hana don Allah to lallai wannan bawa ya suka imanin ji Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da wannan halifan manzon Allah Nabi Umar ibn Khattab yake cewa inna kunna na'rifukum إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم da ka mu muna gane ku a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin mu وإذ ينزل الوحي ألوك النوايا كي توكاوز ألا بيرسوا وإذ ينبئنا الله من أخباركم فلكم ألوك ألا ينوم الأبار وأنا كذاني وأنا منافقين وأنا مؤمنين لو اسم الله نبيني هكاكي ذاك وأنا منافقين وأنا كمي إيماني وأنا بيهودي وأنا كافرين to yanzu wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah wahayi da ka yake cewa da ka muna gane ku ne da abin da ya karance aka ba mu labari a kan ku da ka mutumin da ya bayyana mana alkhairi a cikin ku in umar ibn khattab za mu mai da kan alkhairi ta bayyana alkhairi za mu karanta alkhairi sannan za mu toka saboda wannan alkhairi da kake aikata amma mutumin da ya bayyana mana sharri za ka rame mummunan da su sannan kuma da mu kiji saboda wannan sharrin da yake aikatawa yake cewa abin da ke zuciyoyinku yana tsakaninku da Allah subhanahu wa ta'ala za ka abin da ka bayyana da shi damu maka aiki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara a cikin wani hadisi yake cewa man iltama sadiqa Allah bi saqati nasi kafa Allah ma'unatan lahu duk mutumin da ya nemi yardar mutane da sa yardar Allah duk mutumin da ya nemi yardar Allah da saba mutane Allah zai isar da shi daga wahalallun mutane mana kai komai za ka yi sun tana neman yardar Allah ba yardar mutane ba to Allah zai isar maka daga wahalar mutane amma mutumin da ke aikata aiki don neman yardar mutane ma'ana mutum ya aiki don neman yardar mutane da saɓon Allah to shi kiran Allah zai jabbatar da lamarin zuwa ga wannan mutane da wannan malam mai ahlali Allah zai shi kita wa an yuhibba lillah mutum ya so abu dan Allah ya so abu dan me dan Allah wa ya yabghadu lahu sannan ya ki abu dan Allah abu na biyu kenan wa ya yarda lahu mutum ya yarda dan Allah wa yabghadu lahu wa yaghdaba lahu sannan bawa idan zai fushi ya fushi don Allah ya kasance fushi da za ka yi ka yi fushi don Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fushi amma ba a kan lamuran duniya ba za ka da zagi manzan Allah a ɗauko mahaifa tara kuma a zo a saka a wajen da manzan Allah ke sallah wa Allah baya fushi amma ana taɓa lamarin Allah subhanahu wa ta'ala to a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fushi da yanzu a wannan zamani za ka ga mu muna ɗauka kawuna mu fansa amma lokacin da aka zagi Allah babu ruwan sai ka zance kawai mutum shi kenan tun da shi ba shi aka zaga shi kenan an zagi Allah za ka bare fushi ba amma ana zagin shi to sai dukkan duniya ta sani shi an taɓa shi to za ka bada mai ana da ke cewa ya guba ba na mutum idan zai yi fushi to ya fushi ne don Allah za ka samu lada kamar yadda muka karanta hadisu aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya nemi yardar Allah da saba mutane to Allah subhanahu ta'ala zai wadatar da shi daga wadar mutane amma mutumin da ya nemi yardar mutane da saba Allah Allah zai wakkar da shi zuwa ga Allah to kaga kenan kamar kace Allah ya cire hannu daga lamarin Allah adam Allah ya cire hannu daga lamuran bawa to kaga Allah na cire hannu daga ka to mutum bai ya shiga uku abu na gaba wa ya mura bil ma'rufi baligi dole kan sai dinga umarni da kyakkyawan aiki wa yanha 'anil munkar sannan kuma yayi hani daga mummunan aiki da wannan kenan wajibi da kana samu ayyuka a cikin kowace ƙasa a cikin kowane gari a cikin kowace ƙaramar hukuma a cikin kowace unguwa wa ya amura bil ma'rufi za ka ba da gidan tsira umarni da kyakkyawan aiki za ka yi sai a mummuna to ya kasance lalle musu umarni da kyakkyawan aiki wa yanha anil munkar sannan kuma ya hana daga mummunan aiki amma yanzu ka ga lokacin da za a samu masu wannan aiki masu wani da kyakkyawan aiki da hali daga mummuna yake sai ka ja ce an sami ɗan sa ido a unguwa sun takura mana to kaga da wannan lallai al'umman ba za ta gyaru ba in dai ka ce wani cikin ɗabi'ar za ka wajibi ne ga dukkan mutumin da ya balaga wajibi ne ga dukkan matar da ta balaga ta kasance tana umarni da kyakkyawan aiki da hannun mummunan aiki na ce ka mun taso mun taso da wasu bayan allah allah ya ji su da rahama wani suka rasu za ka ga a lokacin ana zama lafiya kana laifi kawai har gidan na sa ja da ka a kai su gidan su su zane ka su maka nazari sannan ko ba tare da iyayensa sun ce komai ba amma yanzu sai zace duniya ta canja ai mugu ne ya tsane ku shi ya kai ke wa 'ya'yan shi to ku ji yaban da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke cewa kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كوني ما في الخير هو يا مزياء هو من الله صلى الله عليه وسلم أخرجت للناس وانجعت فتدسوا أسكمتين تأمرون بالمعروف كنا وبريدك الكاون أيضا وتنهون عن المنكر كنا هني دقومون أيضا kai ƙari a kan haka wato nuna billah kuna imani da Allah to da wannan kenan wajibi ne a samu a cikin al'umma lalle akwai masu umarni da kyakkyawan aiki da hali da mummunan aiki sannan lallai hani daga mummunan aiki da kuma hani da kuma umarni da kyakkyawan aiki kamar idan na fara siffa ta wannan al'umma da wannan duk mutumin da ya baya umarni da ke kawo aiki sannan baya hani daga mummunan aiki munafiki Allah ta ta lake cewa al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum ba. ba'd wallahi munafikai maza da munafikai mata to shashin su masoya shashi ma'ana suna san shashin su ya'muruna bil munkari suna hani suna umarni da mummunan aiki ko da yaushe munafukai za ka ga umarnin shi ne a aikata mummunan aiki wa yanhauna anil ma'ruf sannan kuma suna hana a aikata aiki mai kyau sabani da ta samu su kuma Allah ke cewa mummunai maza da mummunai mata shashin su wasu ya shashi suna umarni da kyakkyawan aiki sannan suna hani daga abin da yake mara kyau sau da wannan da tabbata da kasance a samu a cikin al'umma mutane da suke umarni da kyakkyawan aiki da hannu da aiki da wannan kayan kasar kano ana saka musu alkhairi ya ce sun rike wannan aiki na ba a matsayin aiki mai kyau sai ce kuma ni ina ganin gaskiya wannan aiki yana cikin abin da ya taimaka wa ita kasar kano ya ce duk wata musiba da ake a gefen garurukan sai karance har yanzu bai shiga garin ba wannan sai wannan aiki na ba yana cikin abin da ya taimaka musu wajen Allah su mata ya ƙara amintar da su a cikin gari to za ta dai dole ne kasance ba da da da ba ga ya zance suna umarni da kyakkyawan aiki da kuma hari da mummunan aiki ga bisa karatu a taƙaita wa an yi hibba lillah wa ya so abu nan Allah zai samu lada wa ya gwagwagwa lahu wa idan zai kyabu to ya kyabun dan Allah ba don wani abu da ya kasance na kan kanshi ba wa yarda lahu baligi idan bai yarda da mutum ya yarda da wani abu dan Allah wa yadda lahu bawa idan bai kyamu idan zai fushi da mu to ya fushi da Allah wa ya'muru bil ma'ruf bawa ya umarni da kyakkyawan aiki wa yanha 'anil munkari sannan kuma ya ni daga mummunan aiki lalle idan mutum ya haka to lalle ya sauka babban nauyi na matsayin shi da wanda kasance wanda Allah saka da daura mai akan shi don ji muke roƙo da ta da duniya da lahira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بالايمان ان بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن آتي وسلام في الأمور كلها وأجرنا من خير الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أنت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا ولاة المرسلين اللهم لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك برسالة وطلبات اللهم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء من والأموات اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ثم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رحمن اللهم جنبنا الشكر وعطانا من عطاك الله جنبنا من الفتن وظاهر منها وبطن الله جنبنا من الفتن وظاهر منها وبطن اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين